365 TV online labarai da dumudumunsa daga masarautar Kano. Mai alfarma sarkin Kano Muhammadu Sinusu na biyu ya dakatar da hawan nasarawa da hawan ɗorayi wanda za a yi. A yayin rikice-rikice da ake samu a wannan lokaci yayin gabatar da wannan hawa wasu ɓata gari suna amfani da damar domin cutar da al'ummar jihar Kano. dalilin haka mai alfarma sarkin kano muhammadu sinusu na biyu ya dakatar da wannan hawa-hawa da za a yi domin samawa al'umma zaman lafiya da kwanciya hankali ranar jima'a ta zo daidai da ranar sarkin kano muhammadu sinusu na biyu ya cika shekara biyar yana mulki a jihar kano a jima'ar dai sarkin kano dr alhaji ado bayero ya cika shekara biyar da rasuwa da mai martaba sarki muhammadu Sinusi ya mai da ranar juma'a rana ce wadda za a yi wa sarkin kano addu'a na cika shekara biyar da rasuwarsa bayan an gudanar da addu'ar cikar shekara biyar da mutuwar sarkin kano dr alhaji ado bayero sannan sai a gudanar da addu'ar cikar shekara biyar ta muhammadu Sinusi a matsayinsa na sarkin kano ranar juma'a za a gudanar da wannan addu'o'i a masallacin cikin birni wanda yake kusa da gidan sarkin kano salin karfe 8 na safe fatan mu allah ya taimaki sarkin kano mai daraja mai alfarma mai jin tausayin talakawansa muhammadu sinusu na biyu ya kare shi kare wasa, ya zame masa jigo a farkon rayuwarsa da ƙarshenta. Allah ya taimaki sarkin Kano Muhammadu sinusu na biyu. mai dubin adalci mai dubin nasara mai dubin dokuna muhammadu sunusu na biyu kenan jajirtacce managarci ni ne naku darakta bashir ji sharif na tashar g25 tv online sako kenan daga masarautar kano daga bakin mai alfarma muhammadu sunusu na biyu kai dai kasance da tashar g25 tv online domin samun labarai mai inganci